وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا kamar yadda muka aikata abubuwan mamaki a kansu waɗanda suke nuna ikonmu haka muka faɗakar da su bayan lokaci mai tsawo domin sashensu ya tambayi sashe akan lokacin da suka shafe suna barci sai sashensu suka ba da amsa da cewa mun yi barcin kwana ɗaya ne ko na wani sashi na kwana ɗaya wasu kuma waɗanda ba su iya gane tsawon lokacin da suka shafe suna barci ba suka ce, Ubangijinku shi ya fi sanin tsawon lokacin da kuka kwashe kuna barci, don haka ku mayar da sanin hakan gare shi, ku shagaltu da abin da zai amfane ku, ku aika ɗayanku da kuɗinku da azurfa zuwa cikin garinmu wanda muka baro, ya duba ya gani abincin suwaye ya fi kyau da daɗi a garin, ya zo da shi. amma ya bi a hankali wajen shigarsa garin da fitowarsa da mu'amalarsa ya zama mai wayo kar ya bari wani ya san wurin da kuke saboda abin da zai biyo bayan hakan na cutarwa mai girma